أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 wata ta dace da 25 ga watan rabi'il akhir hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wadda ya dace da 17 ga watan 10 miladiya 2025 Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai sunan marigayi madaki umar idris muna roƙon Allah ya ji gan shi gafarta mishi a wannan lokaci da muka saba haduwa domin karatu cikin wannan littafi na sharhul usulus sitta na fadilatu sheikh Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymeen Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi yau kuma shi tace zaman mu na uku a wannan majalisi insha Allah ta'ala a mun fara karatu akan sharhi da malam yayi ma ya fara yi ma al'asulul awwal daga cikin usulu sita wadda al-mujaddid Muhammad bin Abdul rahimahullah ya jeru, to mun fara mu yi bayani akan me ake nufi da ikhlasi ko mun yi bayanin me ake nufi da shirka sai muka zo daidai gabar inda malam zai mana bayanin nau'ukan shirka sai muka tsaya a nan kuma a nan za mu tashi insha Allah ta'ala malam ya ce wa shirku ala nau'aini ya ce ita shirka tana nau'i guda biyu ne shirka nau'ukan shirka guda biyu ne ba nau'i ɗaya ba ne an gane ku ya ce an nau'ul awwal nau'i na farko na shirka malace shirkun akbar mukhrijun anil milla shine ita ce shirka babba Wanda duk wanda ya tsinci kansa yana aikatawa to tana fitar da mai aikatawa ne daga musulunci gabaɗa tana sa mutum ya zama ba musulmi ba sanadiyan aikata wannan aikin an gane ku sha kira da shirka babba sai ce wa huwa kullu shirkin atlaqahu shari'u yace in aka ce shirka babba shine duk wani duk wani wanda Allah madaukakin sarki shine ma'anar ash-shari'u ash-shari'u ma'ana al-fa'il wanda yake shar'antawa don aka ce wanda yake shar'antawa a yaren musulunci ko ana nufin ƙur'ani da sunna ko kuma ana nufin Allah maɗaukakin sarki an gane ku haka ce ƙur'ani da sunna aka fassara shari'u da ƙur'ani da sunna dama Allah shine mai ƙur'ani shine mai sunna ko in aka ce a Allah dama kaga an faɗi duka to aka ce shirka babba malai ce shine duk wani shirkan da Allah maɗaukakin sarki ya ambace su da sunan shirka a cikin alƙur'aninsa shi ne shirka babba duk shirka da Allah ya ambata a cikin alƙur'ani yana magana ne akan shirka babba eh wanda ke fitar da mutum daga musulunci da malai ce mukhrijun anil milla wanda yake fitarwa daga musulunci yake wa huwa munafil litauhidi munafatun mutlaqa shine shirka wanda yake warware tauhidi warwarewa gaba ɗaya an gane ku saka in mutu yana karanta alkur'ani gaba daya duk inda kalman Allah ya zargi shirka to yana maganan wannan nau'in shirkan ne shirka babba wanda in mutum yayi yana sa ya zama ba musulmi ba kwata kwata kuma yana warware tauhidi ne warwarewa na gaba daya ba abin da yake bar mu mutum na tauhidi sai malai ba da misali yace mislu an yusarrifa shay'an min anwa'il ibadati li ghayri Allah misali mutum ya sarrafa wani abu daga cikin nau'ukan ibada amma sai sarrafa wannan nau'in ibadan ma wani wanda ba Allah ba kamar me yace bi an yusalli li ghairillah kamar mutum yayi sallah amma kuma sallan ba yayi ma Allah bane to ya kenan ai mun karanta ah, as battar a masallacin na aiko da malamin mu Dr. Ahmad Rufai Nasir a ya faɗa mana daga cikin hanyoyi da bokaye suke bi wajen halarto da aljannu akwai shar'anta musu nau'ukan salloli ko ba haka ba a ce ka tashi cikin dare ka yi sallah raka'a kaza kowace raka'a ka karanta kulwallahu kafa sha biyar ko ashirin ko hamsin da falaki da nasi kaza ka yi ruku'un ka tashi sujada ka ɗaga kafanka sama kafanka ɗaya na ƙasa ko kana karatun ma kafa ɗaya na sama kaga ai shi sunan abin da aka ce ya zace yayi sallah ko haka bane amma kaga sallar ya waye ai ya ma bokan shi ne ko aljanin da ya sa shi yayi ba ya ma Allah bane an fahimta ko ba ya ma Allah bane ya ma bokan shi ne da ya sa shi yayi so in zai wannan nau'in sallan in dai har zai yi kafin ya gama aljanin zai halarta kuma zai faɗa mishi abin da yake son aljanin ya masa kuma aljanin zai masa an gane ku aw yadhbaha li ghairillah ko kuma yayi yanka dan wani Allah yanka ibada ce ko Allah ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka faɗa mu cewa lallai sallata da yankana da rayuwata gaba da mutuwata ɗaya na Allah ne a ce kaga yanka ibada ce shi yasa akwai maka yadda zaka yi aka ce kayi bismillah ko ka fuskantar da abun yankan ya kalli alƙibla istihbaban ko ya fuskanci alƙibla sanan ka yi bismillah kafin ka yanka in za ka yanka ka yanka a makogoro kuma ka faɗa maka jijiyojin da dole sai in sun yanke an gane ku kowanne kuma da hikimar da ta sa aka yi hakan har ma aka hana ka cin wanda ba ambaci sunan Allah ba wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayh Allah ce kada ku ci daga abinda ba ambaci sunan Allah akai ba a ga yanka ibada ce amma sai kai yankan amma kai yankan ne saboda wani ne ya saka wani ne ya saka ce to wannan matsalar taka ba za a samu mafita ba sai an samu sai an zub da jiri ko sai an samu dabba nau'i iri kaza ko ba faɗi nau'in dabba ba a ce to za samu akuya ko ba faɗi kala ba wannan ba amma in za a yanka a yanka shi yana kallon yamma misali ko yana kallon kudu ko yana kallon arewa karka yi zai kalli gabas ba ko kuma a zai kalli gabas din amma za a yanka a tsaye ko a zai kalli gabas za a kwantar amma za a yanka ta ƙeya yankan kifi kenan ko kuma a za a yanka ta wuya amma ana yankawa a sake shi ya tawon tsurutsa tafi a bar naman a gurin a bar dabban a gurin ko kuma a haƙa rami ana yankawa a tura kafin ya gama tsurutsa a rufe ramin duka ana ce a yi duka ana ce a yi ko haka ba ne haka duka wannan yanka ne mutum ya amma ba ya don Allah ba ne an gane ku shek muhammadu bin salih ibn al-usaimin rahimahullahu ta'ala a cikin sharhin da ya ma kashfu shubuhat kashfu shubuhat littafi ne daga cikin littafan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya ji kai shi gafarta mishi wannan insha Allah Allah mana tsawarai bayan wannan shi zamu karanta yake magana akan yanka ce yanka a musulunci yanka a musulunci kala uku ne kala uku ne guda biyu musulunci ya yarda da su guda ɗaya kuma haramun ne kuma yana kaiwa zuwa ga shirka shirkan kuma babba yace yanka na farko ita ce yanka ta ibada me ce yanka ta ibada an yi maka haihuwa an sharanta yanka aiko za a yanka a ranar bakwai in babu hali za a bari sai ranar sha ba a yanka ranar takwas in babu hali za a bari sai ranar ashirin da ɗaya to daga ranar kuma in duk ranar da aka samu ya halatta a yanka ba a yanka ranar takwas inda yankan sura ne irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yanka in ba samu ranar bakwai wato dole a yi haƙuri har ranar bakwai har rana ta faɗi ba a samu wato sai a yi haƙuri sai ranar ko ya samu washe gari sai a bari sai ranar sha hudu in bai samu ba sai ranar ashirin da ɗaya sati uku kenan to daga nan ne kuma aka ba mutum daman duk lokacin da mutum ya samu sai yanka in ma ba a yankan bai girma a faɗa mishi ne, to lokacin da aka haife ka ba maka yanka shi sai sai a yanka ya halarta an gane kaga wannan yanka ce ta ibada ko yanka ta idi idi babba ba ana layya ba kaga yanka ce ta ibada yanka ta wanda ya tafi aikin haji ko shi ma a ranar goma ga wata kuna yankanku na idi shi ma yana yanka na sauka na ranar goma ga wata bayan ya yi jifa ya yi aski ya yi tsawaful ah, ifada ya yi sa'ayi zai zo ya yi yanka ko wannan kaga duka yanka ne na na ibada sai yanka na biyu shine yanka dan kawai jin daɗi ka yanka nama ka ci ko ka ji daɗi ko ka ciyar da iyalanka ko ka ciyar da bakinka an fahimta ko wannan ma mashiro shari'a ta halatta Allah maɗaukakin sarki ya halatta kuma har mu kissan annabawa sun ɗabi'un annabawa ma in suka yi baƙi suna yanka musu dabba kama annabi Ibrahim ko Allah maɗaukakin sarki ya wa mu labarin da waɗannan mala'ikun da suka zo suka masa bushara da ɗa ko ai kafin su masa bushara ya zo musu bi ijilin hanif a wani guri ya ce bi ijilin samin Allah ya ce ya zo musu da ɗan maraƙi gasashe an wuri Allah ya ce ɗan maraƙi mai mai nan da nan an yanka an gyara an zo da shi haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisun nan shahararre ranar da ya fito daga gida da tsakiyar rana ya haɗu da abubakar da umar Allah ya ƙara da a gare su me fito da wannan wannan ya ce yunwa kai fa ya ce yunwa mazalla ce to mu je gidan abu ayyub al-ansari Allah ya ƙara da a gare shi suna zuwa suka yi sallama baiwarsa ta leko sai ta faɗa mishi kuma yana gona yana baya a bayan gidan shi akwai gonan dabino sai ta fada mishi to kai manyan baki annabi ne da Abubakar da Umar mazaji ko ba haka bane na farko da na biyu da na uku ko da kowa baya so ya fito da sauri ya zo karbe su ya je turo dabino huda da ya zo ya ije musu ya ije musu ruwa su fara taba kafin ka ce wani abu ya yanka dabba an gasa an zuwa ije musu an fahimta ku ashe ya halatta yin hakan da bi halitta manzo Allah da zai ce mishi kul tunda ba a kuskure a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru ko haka wani sannan a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yanka dabba kawai dan jin dadi dan a ci a ji dadi an fahimta ku ke sa har matan suke rawaito mana me shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so a jikin akuya ya fi son karfata mu kaga duk wanda ya zabi karfata ka san ya san nama ko haka bane to wannan yanka na biyu ke to yanka na uku wanda shari'a bai yadda ba shine a sa ka kai wata yanka da suna da tsanin cewa eh duka na walima duka yana cikin yanka na ibada shi yana bangaren yanka na ibada ne na manta ban ambace shi ba za ku zakumullahu khairan yanka na walima dan kai aure zaka tara mutane bayan kun kai aure bayan an daura auren ka tara mutane ka ciyar da su abinci wanda wasu maluma ma suke ganin in babu nama to baka yi walima ba so da umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yama Abdurrahman dan au shine yake masa auli walau bi shatin da Abdurrahman dan au ya aure Annabi sallallahu alaihi wasallam kwana biyu bai ganshi a majalisin karatu ba ya angwance amma ta ce a dau huta mana aka ɗan kwana biyu da ya zo annabi sallasa ya gaishi da za'afaran to sai a cikin al'adan laraba in mutum ya angwance yana shafa za'afaran wani nau'i ne na turare wanda in mutum ya shafa za ga alaman ya yi ja to ya shafa haka hannunsa annabi sallasa ya ce a me zan gani ita sallah ina ya aure ne manzo Allah bai query din shi ya zaka yi aure baka faɗa mun ba ko ba haka wani bai mishi ce to kai walima yace a manzo Allah ce to je kai walima koda da akuya ne kaga yace ko da da ma'ana in baka mafi karanci kenan yasa su suke ganin in dai har walima ne na aure in ba da nama bane baka yi walima ba so da sigan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi annabi cewa in ba a samu iya talaucin ka to kar a rasa nama ko da nama ne kadai za a ci a tashi kina nau'in yanka ne na na ibada to yanka na wanda shari'a ba ta yadda ba shine mutum yayyanka yanka da tunanin cewa kamar Allah ba zai biya masa wata bukata ba sai ya zub da jini ko wani ne ya sa shi ko ba a sa shi ba in shi ne kawai ya ji haka ya yi haramu in ya je wajen wani ne ya sa shi ya yi shirka an fahimta ko shi kawai ya ji ina ga bukatar nan Allah ba zai biya mun ba sai na yi yanka to ya haya haramu wa ya sa ka malama suna kirga shi a cikin su abin nan muna na zato ma Allah madaukakin sarki an gane ku amma in ya je wajen wani ya sunan neman taimako ka saka ake cewa ko na je wajen boka sai a cewa an je neman taimako kuma sai a ce na je wajen malam ne neman taimako ya sunan malam ya sha wahala a Najeriya sai a ce an je wajen malam ne neman taimako shi ko malam sai ce eh to amma sai an yanka sai an yanka dabba iri kaza lokaci kaza lokaci kaza to wannan kuma shirka ne to duk wanda ya wannan ya shirka kuma shirka babba kuma ya bar musulunci an gane ku yau ko da bai je yayi yankan ba amma da bokan ya fada mishi sai ya je ya yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kafirce man ata kahinan aw arrafan saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce duk wanda ya je wajen boka ko dan duba kuma sai gaskata abinda bokan nan ko dan duban nan ya fada yaji cewa gaskiya ne to a daidai wannan lokacin ya kafurce ma da aka saukar wa annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ku tuma la yace au yadhbah li ghairillah yace au yunzira li ghairillah ko mutun yayi bakance da mawanin Allah mun san bakance ko bakance abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi discouraging musulmai daga yi yayi discouraging musulmai ba haramta ba amma kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam baya encouraging yawan yin bakance so da in kai bakance dole sai kai sai ka cika bakance shine mutum kace ya Allah nayi maka alƙawari ya Allah in kai mun kaza ni kuma zan yi kaza sai ka ambaci wani nau'in ibada kamar Allah alƙawarin zaka yi Allah maka kaza shine bakance an gane ku ai dole ka nima in kai bakance kace ya Allah in ka mun abu kaza zan yi kaza sai Allah ya maka to ko ka mutu sai wani sai magadanka sun biya ko mutuwa kai magadanka sai sun biya kafin a raba gadanka sai an cire dole ne in azumi ne kace za ka yi magadanka dole su biya in ba su biya ba yana kanka a lahira sai Allah ya kaba ka na rashin yi an fahimta ku shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake discouraging daga yi yace amma yustakhraju bihi min al-bakhil amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana amfani da bakance ya kwata daga marowaci an gane ku to irin wannan bakacin sai mutum ya yi ma wani Allah cewa na an kamun kaza ni kuma na? Eh, eh, <laughs> wani sai ana kwata daga marowaci kila wani zai tunanin in ba yayi kazan ba Allah ba zai masa ba da yi, kaga dole yayi ko ba kuma wasu za su amfana daga gare shi duk rowan shi ko da ada ba amfana ba za amfana daga gare shi shi sa zan ce ana kwata daga marowaci an gane ku yawa dole dai duk rowan shi da yashin yin ibadan shi in kiyamu lai ne ce zai kaga yanzu yayi bakance dole zai yi in azumin nafila ne kaga yanzu zai yi in sadaka ne kaga wasu sun amfana in koma menene an fahimta ku sai dai in mutum yayi bakance akan abin da bai da iko akai misali in ce ya Allah in ka mun kaza to zan yi kyauta da mashin din Ibrahim ta wanda iko akan mashin sai kuma fortunately sai Allah ya mu sai Allah ya mu zai ya zan yi to dole yi kafara irin kafarar rantsuwa menene kafarar rantsuwa na'am a'a ba da kai ba banda liman duk tambaya na banda liman eh ko kuma mutum ya ciyar eh ko kuma ko ciyarwa eh ko sai azumi eh azumi uku ba shi a cikin kafara babu azumi a cikin kafara kafara shiyarwa ne na, na, mutum na, miskinai goma ko tufatar da su ko ‘yanta baiwa sai Allah ce famallami ya wanda bai da shi kwata Allah ya san bai da abin da zai ciyar bai da abin da zai tufatar bai da bai wanda zai ‘yanta shi na sai ka ce to an mishi rangwami ya yi azumi uku an fahimta ko yana cikin abin da malam usman bin kodi ya fara abin da muka karanta satin da ya wuce sauran bayanin da yana cikin kuskuren da mutane suke wajen kafara mutum zai kafara kawai sai sai je kawai sai azumi sai ya kafara hali yana da halin ciyarwa yana da halin tufatawa bai yi ba har yanzu ana bin shi bashi wancan Allah ba da ladan azumi amma bai kafara ba so da Allah ya sharaɗin sharaɗin yin azumi shine wanda bai da hali kuma Allah ya san mai hali ya san wanda bai da shi baka ba Allah ƙarya bai an fahimta ko to haka wanda ya bakance abin da bai da iko ko ya bakance abin da ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba misali sai ce ya Allah in ka mun kaza zan je aikin haji a kafa a yanzu misali ko bai da lafiyar zuwa aikin haji a kafa to sai kai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yabo wata mata da ta masa irin wannan tambaya. ta ce asula na yi bakancan in Allah mun kaza zan je umara a kafa daga garin Madina annabi ya ga yanayinta ba ta da lafiya in ta ji a kafan rayuwanta yana cikin hatsari ya ce ki hau abun hawa ki je ki umarin sai ki rabin kafara an fahimta ku so da yanzu an je an yi umaran ai amma ko menene matsalan ba a je a ƙafa ba an hau abun hawa an fahimta ku to irin wannan sai mutum ya yi da wani Allah ba da Allah ba to shi ma shirka ne sai ce au an yada an Allah ta'ala ko ko mutum ya tashi in addu'a sai roƙo wanda ba Allah ba ce wane kamun kaza wane kamun kaza da ce misali an yad'u sahiba qabrin ya je ya roƙi wani wanda ke kwanci a cikin kabari ya rasu ai ana yi ko ana yi Ba shi yana ta yawo a social media don da ke social media zai zo nuna wajen kabarin wani yana wani yi mana fetur ya yi tsada zumunci ya gagara ka taimakin wani ya ce ko shi ya taso haka zai sai fetur ɗin wala ko shi ya taso haka zai sai fetur ɗin yanzu shi mai roƙon wannan shi ma da yanzu zai mutu wani zai zai roƙe shi shi ma so da tsaban ɗoshewan basira wannan shirka ce kuma yana fitar da mutum a musulunci kwata-kwata kwata-kwata ya ce au ya du'u ga'iban li'inqabihi min amrin la ya kudiru alaihi illal haɗu ko kuma ya kira wani wanda ba shi wai dan zo ya cece shi akan wani aikin da babu wanda zai yi sai wanda yake nan an gane ku akwai aikin da zaka roki wani koda baya nan amma Allah yadda Allah ya tsara rayuwa wani wanda baya nan yana iya yi ta zan iya kiran wanda ke Lagos in ce roki mun Malam Ibrahim ya ban wani abu zai iya ko ba zai iya ba zai iya yadda na kira shi shi ma ka zai kira yace to wani ya zo neman alfarma ayi masa mafhum amma yana can din gashi zan yi hatsari sai kira ce daga Lagos sai ce dalla ka taimake ni ka hana ni yin hatsari zai iya yi ba zai iya yi ba ba iko ba shi da ikon wannan wannan shirka ne wannan shirka ne kowa ne ka bani ka bani da na gagara haihuwa kowa ne ka bani arziki kowa ne ka mana ruwan sama babu wanda Allah ya bai dan kamishi wannan saiwa ya bar ma kanshi to wannan shirka ne yace wa anwa'u shirk ma'luma fi ma katabahu ahlul ilm yace nau'ukan shirka sanannu ne kamar da malamai abota ilimi suka rubuta so wannan malaya misalai ne na shirka wato duk wani abu da zai iya shiga karkashin wannan sunan shi shirka babba kuma in mutun ya aikata to yana sa mutun ya bar musulunci ne gaba da wannan shine nau'i na farko daga cikin nau'ukan shirka yace an-naw'u thani nau'i na biyu daga cikin nau'ukan shirka shine ashirkul asghar shine wanda kira shirka amma karama yace wa huwa kullu amalin qawli aw aflaka alaihi عليه الشارع shirk lakin na hula ينافي التوحيد منافات مطلقة in aka ce shirka karama shi duk wani aiki na magana ko aiki na gangan jiki wanda ya tabbata a nasi an kira shi da shirka amma kuma nassin ya nuna cewa baya warware tauhidi warwarewa na gaba da kaga wancan muka ce warware tauhidi warwarewa na gaba da amma wannan baya warware tauhidi gaba da misali mun bada misali yake mithlul halaf da ghairillah misalin rantsuwa da wani Allah amma bayanin bambanci a satin da ya wuce ko kace wanda zai rantse da wani Allah amma lokacin da ya rantsa baya ji a ransa cewa wanda ya rantsa da shin nan yana da ikon yin abin da Allah zai yi ko an ka ce wannan bai sa mutum yayi shirka da kafirci da zai fita daga musulunci amma wanda ya rantsa da wani Allah yana ji a ransa cewa matsayin ɗaya ne wanda har ma muka kanta malam Fauzan ne cewa wasu ma suna ganin wannan da suka rantsa abin da zai musu ma fi abin da Allah zai musu shi yasa mutum zai iya rantsuwa da Allah zai iya yin rantsuwa da Allah yayi ƙarya amma ba zai rantse da wani Allah ya yi ƙarya so da ya fi jin tsoron wani Allah sama da Allah to irin wannan rantsuwa da irin wannan tunanin shirka ne babba amma rantsuwa da wancan shi ya shi ne shirka karami malai ce fal halifu bi ghairi Allah alladhi la ya'taqidu anna li ghairi Allah ta'ala min Mayu azamati ma yuna ma yumathilu 'azamati Allah mushrikun shirkan asghar yace wanda ya rantsuwa da Allah amma bai kudurta a ransa cewa wanda ya rantse da shin nan yana da matsayi da girma matsayin da za a kwatanta da matsayin Allah ba to wannan yayi shirka amma shirka karama ita kuma shirka karama ba ta fitar da mutum a musulunci gaba da an fahimta ku wannan shine abin da yake zamu ku zo insha Allah zamu ji karanta bambancin abin da ya bambanta tsakanin shirka babba da shirka karama so da mu iya bayyace su mala yace wa mislur riya kamar misalin riya wa huwa khatirun kuma riya abu ne mai mai hatsari sosai qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fada game da riya yace aqwafu ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro ita ce shirka karama fa su'ila an sai aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shirka karama fa qala sai ce ar ita ce riya me riya riya ita ce mutun yayi wani abu wanda Allah madaukakin sarki yace ayi amma shi yayi dan ya faranta ma wani ko dan ya bakanta ma wani gashi dai umarnin Allah ne amma a lokacin da yayin yayi ne manufar da ke zuciyarsa ita ce ya faranta wa wani ko kuma ya bakanta wa wani an fahimta ko ko kuma ya ƙi wani abu wanda Allah ne ya ce a yi amma ya ƙi ne saboda kan ran wani ya ɓaci ko kuma saboda ya faranta mu wani rai wannan shi ne riya mana riya yana shiga a aikata zuwan kuma yana shiga a ƙin aikatawa an gane ku yawwa wani zai ki aikatawa ne amma kin aikatawa ba dan ba dan maslaha bace da ya tabbata a shari'a a sai dan kawai kila in ya aikata wani ran shi zai baci an fahimta ku to kin aikatawa shi zai faranta mu wani sai ki aikatawa to shi ma yariya kamar da malam ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala yake fada cikin madarij salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace tarkul amali li ghairi Allah riya kin yin wani aiki amma sai mutum ya kin ba ya ki dan Allah bane ya ki ne dan wani Allah shi mariya ne kamar yadda al'amalu li ghairi lahiriya, riya haka ko mutum yayi aikin amma sai ba dan Allah yayi ba yayi dan wani Allah ita mariya ce an fahimta ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da yafi ji mana tsoro malaka wa qad yaslu riya ila shirk al-akbar yace kuma riya fa yana iya girma ya kai zuwa ga ya zama shirka babba da kai zuwa ga shirka babba ka in mutu yake ganin a ah, to ai karami ne ai karami ne ai karami ne ha ai ai kirare guda ɗaya bai hura wuta ai ko amma ka tara da yawa ba sai kona gari ko ba haka bane yawa ashana shi kadai aka kissa ba zai koma aka kissa aka jefa a kirare fa haka sai abin da ka gani yace so zaka riya yana iya girma ya kai matsayin shirka shirka babba malai ce kwadi matsala bin alƙayyim rahimahullah lishirkil asgar bi yasirin riya shi yasa malam ibn qayyim Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi shirka karama yace yasirur riya wanda babu yawa me yasa yace yasirur riya saboda in te yawa za ta zama me babba yace wa ya dullu ala anna katirar riya qad yasul ila shirkil akbar yace kaga wannan yana nuna cewa ashe riya in tai yawa tana kaiwa zuwa ga matsayin babban shirka bale cewa qad zahaba ba'd ahli al-ilmi ila anna qawluhu ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi yashmalu kullu shirkin walau kana asghar yace kuma wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa fadin Allah madaukakin sarki cikin suratul nisa'i aya ta ɗari da goma sha shida. Da Allah ya ce inna Allah la kusuru an shiraka biyu. Allah baya gafartawa in aka yi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman ya sha. amma yana gafarta wanda bai kai wannan ba ga wanda ya ga dama wasu maluma sun tafi a kan cewa ya sha makanta shirka babba da ƙarama. wasu maluma suna ganin duka ne in har mutum bai tuwo to Allah ba zai yafe ba mana in har mutum ya mutu ɗabi'ansa yana riya to tabbas sai Allah ya bu makashi a wuta ba zai yafe mishi kawai babbancin shi da wanda mai shirka ba shi ne shi ba zai dawoma a wuta so da shi bai bar musulunci ba amma dai sai Allah ya hukunta shi Allah ba zai taɓa yafewa ba an fahimta ku? so da shi ma wannan shirka ne sai ce fal wajibul hadar min ash-shirki mutlaqan yace abin da ya zama wajibi akan shine mutum ya fadaku ya tsorata daga aikata shirka gaba ɗaya yace fa inna aqibatahu wahimatun da abin da ke biyo bayan shirka abu ne na dana sani ba karshe ne mai kyau shirka bai da karshe mai kyau da Allah madaukakin sarki yace innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi janna, wa ma'wahu an wa ma lil-zalimin min anfa Allah yace innahu lallai yadda al'amarin yake man yushrik billa duk wanda ya shirka ga Allah faqad harrama Allah alaihi janna to tabbas haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya haramta masa shiga aljanna shi ya shiga aljanna haramun ne so da Allah ya ƙara ƙarfafa ya ce wa ma'awahun nar kuma makomansa ita ce wuta ta ko Allah bai ce makomansa wuta ba dama aljanna gida biyu ne daga aljanna ne sai wuta ba mu yawan titi ko haka ba to da Allah yake ya haramta mishi shiga aljanna kaga ai da mafhumul mukhalafa shine daga nan kuma zai shiga ina amma sai Allah ya karfafa to da karka karka ce baka gane ba Allah yake to makoman sa ita ce wuta an gane ku wa malil zahirina okay lahira gida biyu ne ko afwan lahira gida biyu ne ko ƴan tozon larafi ai daga karke aljanna za su je ko kasa akwai yin al'araf kamar da Allah faɗa wa ala al'araf rijalun ya'rifuna kullan bi simahum akwai tozan al'araf manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani tudu ne tsakanin aljanna da wuta wanda za su tsaya wannan tudun sune waɗanda ayyukansu na kirki da na banza sun yi 50-50 an samu bracket da su ba su ga wuta ba su ga ga aljanna za su tsaya a gurin na wani lokaci kuma Allah ya ba mu labarin addu'an da za su rinka yi haka fuskantar da fuskokinsu ta wajen ‘yan wuta rabba rabbara la ta ji alna ma'al ƙaunin zalin su ya Allah ba nan ba ya Allah ba nan ba in aka fuskantar da su ta wajen aljanna ya Allah nan nan ne nan ya Allah da ƙarfi Allah maɗaukakin sarki zai sa a sa su a gidan a gidan aljanna wannan tsaye wanda suka ya ike su so azabansu Allah ya samu dace Sun haka da Allah ya ce ba ya haramta masa aljanna sai ce kuma makomansa ita ce wuta sai ce wa malin zalimi da min ansa kuma azzalimai ba su da wani wanda za su taimake su a filin alkiyama azzalimai ma na mushrikai so ra'ayi shirka zalunci ne kamar yadda Allah ya faɗa cikin sosai lukuman ko to wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun 'azim da lukuman yana yi ma ɗansa wa'azi yace ya kai dana karka yi shirka ga Allah sau da lallai shirka zalunci ne kuma zalunci mai girma an gane sai malai ce fa'iza hurrimatil janna alal mushrik lazima an ya kuna khalidin finnari abada in har an haramta wa mushriki shiga aljanna to kaga wannan yana lazumta masa zai dawwama kenan a cikin gidan wuta har abada babu ranar da zai fita yace fal mushriku billahi ta'ala qad khasira al-akhirah lalle duk wanda ya zama mushriki ne ga Allah madaukakin sarki yayi hasaran lahira la raiba babu kokonto li'annahu fin nari khalidan saboda shi a cikin gidan wuta yana mai dawwama ne babu ranan da zai fita wa duniya. dunya kuma ya hasaran duniya li'annahu qamat alayhi al-hujjatu wa ja'ahu an-nadhiru walakinahu khasira lam yastafid min ad-dunya shay'an yace yayi hasaran duniya saboda ai an riga an tsayar masa da hujja mai gargadi ya zo masa amma kuma yayi hasara bai amfana da komai daga wannan gargadin da wannan hujjan ba a gidan duniya qala Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce ka fada cewa innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa alaihim yawmal qiyamah ala dhalika huwa al mubin cikin ah, Allah maɗaukakin sarki ya ce cikin ah, zumar ko cikin sotu zumar Allah ya ce ƙulka ce innal khasirina lallai waɗanda suka yi hasara in kana neman hasararru masu license daga Allah su sune alladhina khasiru anfusahum waɗanda suka yi hasaran kawunan su wa ahlihim suka yi hasaran iyalan su yawmal qiyamati ran tashin alqiyama a ranar alqiyama su sun yi hasaran kansu kuma sun yi hasaran iyalan su su sun yi hasaran kansu wajen sun zama ƴan wuta sun yi hasarar iyalansu ta bangare biyu in iyalan nasu suna aljanna kaga sun yi hasaran su ba su amfana da su ba ba zauna da su a gidan aljanna ba in suna gidan wuta sil ba su amfana da su saboda duka ba mai jin daɗin gidan wutan ce to lalle wanda yafi kowa hasara sune waɗanda suke hasaran kawunansu da iyalansu ran tashin alkiyama Allah ke ala ku saurara zalika huwa al-khusranul mubin Lallai wannan shine hasara mafi girma mafi bayyana Allah ka kiyashe mu malaita fa khasira nafsahu li'annahu lam yastafid minha shay'an yayi sai ya hasaran kansa me yasa aka ce hasaran kansa da bai amfana da komai ba da kan nasa wa awradaha da kuma da karke ya dauki kan nasa ya jefa shi kansa a cikin gidan wuta malaita wa bi'sal wirdil mawrud kir da majefa wanda wani ya jefa kansa zuwa gare shi Allah ya da wannan Allah ya wadaran irin wannan makoma yace wa qasira ahlahu li'annahum in kanu mu'minina fahum fil jannati fala yatamatta'u bihim kuma yayi asaran iyalansa me yasa yayi asaran iyalansa so da in su iyalan sun zama masu imani ne to kaga ai suna gidan aljanna kaga bai amfana da su ba bai ji dadin komai da su ba amma da yana aljannan ne su ma suna aljannan to koda matsayin su yana sama da matsayin shi Allah ya ce za a hada su الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم Allah ce waɗanda suka yi imani kuma iyalansu suka bi su da imani to a gidan aljanna za mu haɗa su kuma aljanna babu sai dai promotion an gane ku in shi yana yana yana ƙasa aikin shi bai kai ba su suna sama to su ba za su dawo ba sai dai albarkacin su shi ya haura sama an gane ku ba a ma wani demotion a aljanna don ya shiga aljanna sai dai promotion ko iyalinka ne sai ta fi ka bin Allah sai aka je aljanna sai matsayin da yana sama da naka to ba za ta yi ta ta sauko ba sai da kai sai ka ce a hora da kai sai ka tafi can sai ku haɗu yace to kaga in sun kasance iyalan nasan da ya asaran su masu imani ne shi da ya mutu kuma yana shirka to kaga su suna aljanna kaga bai ji daɗi daga gare gare su da komai ba yace wa in kanu nufin nari in kuma su iyalan nasa su ma sun zama yan wuta ne baka zalika shi ma haka bai amfana da su ba li'annahu kullama dakhalat ummatun la'anat uktaha sura ita yanda gidan wuta take shine duk wanda ya shiga a to wanda ya shigo daga baya yana tsine mu wanda ya samu a ciki ne kullama dakhalat ummatun la'anat uktaha shi a gidan wuta tsinan tsine ne kawai ake yi ba kai ka ja ba da ba don kai ba wani ma yace rabbana atihim da'ifaini min al'azabi wa la'anhum la'anan kabira ce ya Allah ga su su ne suka sa ya Allah ka tsine musu ya Allah ka musu azaba ninki biyu akan namu ga su su muka bi rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila ya Allah ga su su ne shugabannin mu su muka bi suka ce mu yi ko muka yi mun ce musu sabon Allah ne sun ce ba komai ya Allah to ga sunan ya Allah ka musu azaba ninki biyu ka tsine musu albarka tsinuwa ma la'anan kabira tsinuwa mai girma ya Allah to haka gidan wuta yake duk wanda ya shiga tsinan tsina ne ake yi so duk wanda ya shiga wuta duk wanda ya shiga wuta akwai adalin da ya kai shi wuta an gane ku kuma duk wanda ya yi sabaniyan batan shi ya zama shi ma dan wuta matukar bai tuba ba to sai sun haɗu a gidan wuta kuma sai sun tsine wa juna kuma sai sun yi fatan a ninka mu wanda ya sa sun har da shatta shedan ba Allah ya ba mu labarin tattauna da press conference da shedan zai a gidan wuta ba kowa yana shaidan ne shaidan ne zai ce ka ku zaurara wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr shedan zai fada bayan an riga an yanke hukunci yace inna allaha wa'adakum wa'ada al wa wa'adtukum Allah muku alƙori alƙori na gaskiya ni kuma na zo na muku nawa kuka kirin na Allah na gaskiya kuka bira fa akhlaftukum ni kuma na saba da abin da iko zantarwa kuma a lokacin ma da kuke ce ni ne da ma da kuke ce ni ne shin kun ganni ne don ce ni ne kun gani ne to ku tsara ma ana bi musrifikum ma antum bi musrifiya ba zan iya ceton ku ba ku iya ceto na ba ba zan iya ba duka ba za mu yi ba wanda zai taimaki wani saka duka ana ciki yi hakuri ko a zauna yi hakuri ko a zauna to haka wuta take to kaga wancan da ya mutu yana shirka in iyalansa su ma sun mutu sun zama ƴan wuta kaga a wutan matsi ne juna za su an gane ku don akwai wanda shi sanadiyan mai gidan ne kowa zo mushriki a gidan in ma yace zai bi wani a gidan yace zai bi hanyar daidai za ce mara albarka ne ko ba ga wani za a ce mara albarka ne me yasa ya zama mara albarka saboda bai bi hanyar da baban shi bi ba dama kuma shi baban bai zama mara albarka ba da ya sa hanyar da baban shi shi kuma ya bi ko haka bane uwa uba kuma ya sa hanyar da manzon Allah ya bi sallallahu alaihi wasallam kaga shine asalin rashin albarka ko ba haka bari Allah ya sa mu gani sai malai ce wa alam ka sani anna shirka khafiyun jiddan lalle shirka wani abu ne wanda yake ɓuya boyayye ne sosai sai ka lura in baka lura ba baka sa hankali ba zaka fada zuwa ga shirka baka sani to mecece mafita mafitan ita ce duk abin da aka ce kai da sunan addini ka nemi dalili dalilin kuma shine qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bisa fahimta da fassara na magabata na kwarai kamar da Imam al-Barbahari Allah ya ji kanshi gafarta mishi yake fara a cikin sharh sunna dinsa yace duk abinda ya saba ma fahimtar sahabbai to kai je shi me yasa yace saboda da farko tukun su sun fi ka iya larabci kuma duk wani magana na addini nan da wani yare ne da larabci ne sa'annan waye musu tafsirin wanda aka saukar mishi shi ya fassara musu shine malamin su a gaban shi suka yi yace eh yayi ko haka bane to shi wanda ya baka da ya sa'a mana sahabban shi a gaban waye yace yayi ha sai dai shi ma ga katar raƙumi ne a bacci raƙumin yace mishi yace yi ko haka bane ne wallahi ibrahim inda ya ga katar raƙumi ne raƙumi yace yayi yace to shikenan sai ka bar shi da shi da raƙumi an gane Allah ya samu dace malai ta shirka wani abu ne ɓoyayya sai ka sa hankali sosai yace qad khafahu Khalilun rahman wa imamul hunafa yace wanda shine khalilin Allah baji daɗin Allah kuma jagoran masu bin tauhidi da kanshi ya san da yi tsoron shirka shine wa annabi ibrahim alaihi annabi ibrahim ya faɗa Allah ba mu labara a cikin suratu ibrahim san da ji tsoron shirka yace wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam yace ya Allah kanisan nisanta ni da ni da iyalaina ya Allah kanisan ta mu daga kar mu bauta ma gumaka kar mu yi shirka annabi ibrahim yana addu'a Allah karka sa yi shirka kar manta fa annabi Ibrahim din nan ne fa cikin suratul an'am Allah madaukakin sarki ya tabbatar tun kafin ya sa shi ya zama annabi Allah ce na shirye da shi walaqad atayna ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alim Allah ce fa annabi Ibrahim mun riga mun bashi shari'a tun tuntuni tun kafin ya zama annabi amma ka duba bayan ya zama annabi yana roƙon Allah ya Allah ka kare ni daga shirka Allah ka san shirkan nan ba karamin abu bane haka ƴaƴansa Allah ba mu labarin annabi annabi annabi yaqub an kuntum shuhada'a id hadara yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna wa ilaha aba'ika ibrahim wa isma'ila wa ithaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun annabi yaqub har yazo zai mutu bai da san ya tambayi iyalan kai to in na mutu wa za ku bauta Allah shi kadai za ku bauta ko za ku shirka ku faɗa mun san da me zan bar duniya suka ce za mu bautawa Allah ubangiji guda ɗaya ubangijin annabi Ibrahim wanda annabi Ibrahim ya bautawa wanda annabi Isma'il ya bautawa wanda annabi Ishaq ya bautawa shi kadai kuma muna tabbatar ka muna musulmai annabi Yusuf kafin ya bar duniya san da ya addu'a Allah ya kaje shi musulmi kar ya shirka رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما wa alhiqni bis salihin ke ya Allah ka kashe ni ina musulmi ba mushriki ba ya Allah kuma a lahira ka hada ni da bayan ka mutanen kirki wanda ba mushrikai ba to kaga ba mu cika da wuya zo mutun ya zo na yana addu'a Allah karka sa in yi shirka abu ne mai hatsari ka duba annabawan Allah kenan fa amma suna addu'a suna roƙon Allah ya kare su daga shirka mala yace wa ta'ammal qawlahu yace yi la'akari da fadin annabi Ibrahim da yace wajnubni wannan kalman walam ya yaqul wamna'ni annabi ibrahim bai ce ya Allah ka hana ni yin shirka ba a yace ka nisanta ni kar ma in zo inda ake shirkan kar ma in zo gurin ne kwata kwata yace bai ce ka hana ni ba ce ka nisanta ni yace li anna ma'ana al ijnubni ay ij'alni fi janibi ibadatin Wal'afnan fi janibin mana ya Allah ka sanya ni a ɓangaren bauta maka kai kaɗai. gumaka kuma suna can shirka na can ni ina can ba mu ma haɗu ba kar ma mu haɗa hanya balle a ce karkayi ba ce ka gani za a ce karkayi ba Ya Allah kar ma mu haɗa hanya addu'an da Annabi Ibrahim yake yi kenan yace yace wa hada ablagu min imna'ni li'annahu idha kana fi janibin wahiya fi janibin kana ab'ad yace wannan yafi girma wa ni, ka nisanta ni yafi girma roƙon yafi matsayi sama da mutum yace ka hana ni so da in ya zama shi yana bangare can shirkan yana bangare can kaga ai nisan su yafi nisa basu ma hada hanya bare su bare bare bare shirkan yace wa qala ibn abi mulaika sai daga cikin manyan tabi'ai da kira ibnu abi mulaika yace adraku 30 min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullum yakhafu an-nifaq ala nafsihi ibn abi mulaika yace na rayu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan mutum 30 amma kowanne kullum addu'a yake ya Allah karka sa cikin munafikai ya Allah sahabbai fa da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi so da ai abinda ke kai mutun zuwa ga munafunci shine shirka ai bai dai bautawa Allah bai dai manzon Allah ba saka duk munafiki mushriki ne so da ba Allah yake bautawa. sallan da yake zuwa yana ne saboda a sa shi a cikin mai musulmai amma shi ne ne ba musulmi ne mushriki ne yace wa amirul mu'minin umar bin khattab radiyallahu anhu umar bin khattab Allah ya kara yadda a gare shi yace ma huzaifa bin al-yaman yace ma huzaifa bin yaman huzaifa bin yaman ɗaya ne daga cikin manya manya cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda ana kiran sahibu sirri rasulillah abokin sirrin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fi sirri da shi fiye da kowa shi kadai manzan Allah ya faɗa mishi dukkan munafiki da ke rayuwa a Madina kaf manzan Allah sai da ya faɗa mishi sai na Umar ya samu Huzaifa yace an shuruka Allah ina hada ka da girman Allah hal sammani laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'a man samma min almunafiqin shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi sunana a lokacin da yake lissafa maka sunayen munafikai sai na Umar ba ya zai na roƙon Huzaifa dan Allah ka faɗa mu sunana na ciki Huzaifa bin al-Yaman yace a sunanka ba shi a ciki amma daga yau kar kowa ya ƙara tambaya tabbatar su koma suna karantar Huzaifa in aka yi rasuwa sai ce Huzaifa ya je janazar Huzaifa bai je ba sun san to wannan yana ciki sai su ma sai su ja baya sai su bar shi da yan uwan shi munafukai Huzaifa ya je janazar eh to sai sai su tafi in ko kuma tambayi almajiran Huzaifa Huzaifa ne yace ku tafi kace eh to su wannan ba shi a cikin munafukai to ba sai na Umar yana tsoro yana tsoro amma kaga muna muna abu mu gaba gadi baka jin komai so da abu ne mai hatsari yana da hatsari yake ma annar rasul sallallahu alaihi wa sallam basharahu bil janna duk da fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa na Umar bushara da aljanna walakinahu khafa an yakuna zalika lima zahara li rasulillahi min af'alihi fi hayatihi amma duk da kai yana tsoron kar ya zama wannan wasu dabi'u ne da yake da su a lokacin manzon Allah yana raye kar ya zama kila ɗabi'unsa sun canza bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su a raye yace fala ya'manu an-nifaq illa munafiqun babu wanda yake sake jiki ya ji ya aminta kai ko ma munafikin ne ma oho yace babu wani mai wannan sai wanda dama munafikin ne yace wala ya khafun nifaq illa mu'min amma ba mai tsoron kullun kare fara cikin munafikai sai wanda zuciyarsa yake cike da imani yace fa alal abdi an yahrifa alal ikhlasi ya zama wajibi akan bawa ya zama ya dage yana kwadayin ya zama to yana da ikhlasi wa an yujahida nafsuhu alaihi kuma ya rinka kokarin fada da zuciyarsa wajen tsayuwa kan ikhlasi yace qala ba'du salaf ɗaya daga cikin magabata yake cewa ma jahattu nafsi mithl ala shay'in ma jahattu ala al-ikhlas yace ban taba fada da zuciyata akan wani abu kamar yadda nake fada da zuciyata akan ta tsaya akan ikhlasi kar ta yi shirka kar ta yi shirka kan wani interview ya taba jin an yi ma Sheikh Abdulrahman bin Abdul Aziz As-Sudais hafizahullahu ta'ala ake cewa yanzu ku da kuke limanci a harami duniya gaba haɗe suke sauraron ku. duk lokacin da kuke sallah duk duniya ana ganin ba ku jin wani abu a ranku ce to ai mun mutane ne kuma inda ka faɗa shedan zai fi zuwa mana fiye da kowa Ya ce yana daga cikin abin da yafi ba mu wahala kullum kana yi kana kana ƙara jawowa kana ƙara a'a Allah ne kana yi kana ƙara cewa Allah ne a zuciya ki tuna aikin Allah ne wannan ce kullum a cikin wannan wahalan suke

ba tare da wani malami na'am dai ya mun karatu a wurin eh ai karatu ne yace kun ga ka ga duk da ba an na sanin zai zo dogon karatu shi kuma ya kauce mu shedan ne kare ribace kare ribace haka magabata suke yi haka magabata suke yi Sheikh Muhammad bin Saleh ibn Usaimin ina kallon karatunsa lokacin da ya rufe akwai zama da yake da ɗalibai duk wata so ɗaya kafin ya rasu Allah ya gafarta mishi to ranar da aka yi wani karatu an gama sai ɗalibai suka ce sun rubuta wani kasida na yaban shi na yaban majalisin karatu suna so su karanta ya ji inda gyara da sauransu sai ce ba laifi da ya zo ya karanta ɗalibin da ya karanta a cikin kasidan sai ke cewa matukar ibn usaimin na tare da mu ba za mu kauce hanya ba ya ce tsaya nan ka ce matukar ƙur'ani da sunna na tare da mu ba za mu kauce hanya yace ibnu utaymin mutun ne zai iya zama mutumin kirki gobe Allah gobe Allah ya jarabce shi karka ƙara faɗan wannan ko me yadda ba Sheikh Ibn Baz malamin su karzoma ake yi na manyan mutane da shugaban kasa da sarkin Saudiya gaba da lokacin da zai jawabi emsin ya wasa shi ya wasa mahatu Sheikh waye waye da ya gama da yazo abin da ya bara bude wake ce wannan da ya wannan jawabin Allah ya yafe mishi amma gaskiya duk abin da ya faɗa ba ni bane ba ni bane na wani dan wane amma abin da ya faɗa ya faɗa ne kuma na roƙon Allah ya yafe mai so da abin da ya laifi ne san da ya kusan minti biyar yana wanda emson wa'azi da sauran masu sauraro kafin yana shi jawabin su haka magabata suke yi wanda wanda ya san girman riya da girman ikhlasi ga yana guje ma abin da zai sa a yabe shi ba zai ƙi yin aikin alkhairi ba zai yi amma zai taka tsantsan sosai yasa Imam Shafi'i Allah ya ji kan shi gafarta mishi Imam Shafi'i ya bar duniya hijira da shekara 205 yanzu barin sa duniya sama da shekara 1200 yake cewa shi da ake duniyar ilimi sun yadda da zai so duk littafin shekara ta sunan shi da ke da zai so duk abu littafin shekara ta sunan shi inda amma duniyar ilimi ba ta yadda ba dole in ka faɗi magana a san nagartan wanda ya faɗa kafin a yi aiki da shi kaga duka ya faɗi wannan saboda guje ma me ya guje mariya saka dole ya zama wajibi mu zama muna da irin wannan in baka ba sai ka fada sai aikin ka ya lalace ka shiga cikin waɗanda Allah ya faɗa cikin suratul kafi wal hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah ce waɗanda suka fi kowa hasaran ayyukansu su waɗanda aikin ya riga ya lalace amma su suna tsammanin suna da rabo a lahira a halittun suna duniya aikin ya lalace ba su da ko sisin kwabo su kaga akwai matsala kai ka je lahira ka tunanin ai ina da lada na yi kaza na yi kaza alhali kuma zuciyarka niyyarka a lokacin da kake wannan abu ba haka bane an fahimta ko malam sai ya rufe da cewa fa shirku amruhu sa'abun jiddan shirka al'amarin shirka abu ne mai wahala matuka laysa bila laysa bilahin laysa bilhay shirka al'amarin sa ba wani mai sauki walakin Allah yassiru al-ikhlas ala al-abd sai dai Allah yana iya sauƙaƙe ikhlasi a mabawansa wa zalika bi an yaj'ala Allah nasba aynayhi fa yaqsuda bi 'amalihi wajha Allah sai Allah madaukakin sarki ya sanya masa ikhlasin a gaban idansa sai zama duk abin da zai manufansa ita ce Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin waɗanda manufan mu ya zama Allah duk abin da zamu yi ya nisanta mu daga duk wani abu da ke da alaka da shirka ya gyara mana ayyukanmu duniya da lahira abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kai. kuskure da muka yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya fi mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan shari na duniya da lahira na'am